Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mutallab Asad kashi na talatin Da tara. mugun mamaki ya kalle ta yana da idanuwansa da suka canza launi saboda ɓacin rai. Jikinsa ne mugun sanyi saboda ta faɗi weakness ɗinsa. Minal stop ya faɗa yana ƙoƙarin ta. Ita kuma dai hanyar waje tana faɗin you can't stop me wallahi na gaya maka sai na yi abortion. ka ji kai aurenka mari na da kai ka jira ka ga abin da zan yi cikin zafin ya ce do whatever you want to do but never touch my baby dan Allah ya faɗa da wata murya da raunan na daga baɗe jikinsa ya rikice masa to help with your baby ta faɗa tana fita shi kuma samun kansa ya komawa kan kujera yana jin zafafan hawan da rabin da ya je su ya manta suka fara zuba sauran suka hannun sai yana jin tsatsan bakin ciki da damuwa ya hayu ya gayu ka taimaka min ka shiga lamari na kawo min mafita jin numfashinsa na kokarin gushewa ya sa ya sai kira Jalil da ya tabbata yana gida shi ma cikin ƙanƙanin lokaci ya shigo ɓangaren nasa har saman nasa babban falo ɗin da yake ciki ganinsa zaune jikinsa da miya Jalil ya ji ransa ya yi mugun ɓaci don yadda ya lura dole abin da yake tunani ne ya faru ya yi matallaf sama da wannan matar taka ba sai yiwu ba how it's okay Jalil mu je please bari na canza kaya an gama haɗa lifan ne da zuciyarsa tana ɗaci ganin halin da ɗan uwan nasa yake ciki ya kasa magana saboda ganin halin da dan uwan da ya zame musu bango farin cikin rayuwarsu amma shi kuma bai samu wacce za ta kashi farin ciki ba babban bakin cikinsa da ba zai iya sauƙi mata ba ga mata nan sai wacce ya zaɓa ya gani yana so ko bai faɗa masa ba ya san watsa masa miyar da ya a jikinsa mutallab da hayan yake cikin ɓacin rai ya ce mu je jalil ina son kawo furnitures ɗin zuwa friday murmushi akan fuskar sa ya ce dare ta tura min kuɗi har 3 miliyan yaya wai a siya wa yarinyar ta kayan ɗaki bai ce komai ba sai da suka shiga mota sannan ya ce ai na gaya maka zan mata komai kada ta turo kuɗin don haka ka aika mata da abinta i will make sure na faranta mata insha Allah da dan mamaki ya kalli yayin nasa har suka fita daga gidan ni za a mai da iska ni za a wulakanta wallahi lazim ƙarya ne na faɗa na ƙara ƙarya ne ta faɗa tana jan mayafinta da mukullin motar yau ba ta da lokacin kiran ummama inda ta san gidan malaman da take kai ta don haka directly can ta ba tare ta tsaya ba bakin cikin da take ciki ba zai faɗi ba inda zuciyar da take zafi ba zai faɗi ba sai ta yi duk abin da za ta yi ba tare da an yi auren nan ba tafiya ta yi nisa kafin ta faka motar ta ta yi kokarin fakin ta fito a da idan suna zuwa da umma takan ji tsoro da fargaba amma yanzu zuciyarta ta riga da ta bushe ba ta tunanin za ta iya ɗaga kafa yanzu akan lamarin matalab babu mutum da take so ta rabe shi har ta karasa tsakiyar dajin ta shiga kiran sunan boka tsinan ne na karaso da bukatuna ina neman ka biya min Iwon da ta ji da dariya ya saka ta wa inda bukar take. Nan ta ganshi zaune kafin ta ƙarasa ta yi magana. Yi saurin faɗin ba sai kin ce komai ba, ba sai kin furta ba, na gani na kuma saurara, na kuma amince. Amma ba za mu iya aiki akan kowannensu ba, sai dai in har sun kasance ba sa addu'a. Akwai wata addu'a da ake yi safe da yamma da aljanunmu ba sa samun tasirin aiki akan duk wanda yake yin ta. Sannan ba za su ji daɗin zama a jikin mai zama da alwala ba. Aure sai an yi duk inda za ki je gashi nan na gani. yanzu boka babu yadda za a yi dariya yana kallon mina ne ce za ki iya kwana anan? kwana ɗaya za ki zan saka miki aiki a jikinki da ba zai taɓa iya tarayya da ɗaya matar tasa ba gaban da ne buga sai kuma ta tuna wani labari da ƙawarta ta bata na faɗin boka ne ta taɓa sakawa wata mata ƙanjamau sai kuma cikin ta ya kaɗa ta ce zan yi tunani boka daga nan ta ƙara gaba ba tare da ta wayo ba dan ba za ta iya zina ba ko me za ta yi amma ita ba ta jin za ta iya haka da jiya ya cuce ta bayan ya riga da ya gaya mata sai an yi auren a hanyar ta ta ƙauye duba da yunwar da take cinta daga nan ta nufi wani babban famasi ta samu manaja haɗe da cin hanci ya bata maganin da za ta sha sau biyu cikin zai cike da murna da farin ciki ta karɓa ta nufi gidan nata zuciyar ta babu daɗi ko da ta ƙara saba ta nufi ko idan ba sai ɗakin ta a kwana biyu ɗin tsakaninsa da minal ya ga lafiyarta wanda inda ya je ɓangaren nata ƙarshen ta a samu matsala ko kuma ta nemi sa shi kuma ya kawo da kansa saboda cikin jikinta da yake mata ƙauna da su yanzu ma ya shiga bayan sallar isha'i duba da gobe zai tafi Nijar gobe za a ɗora masa aure da wacce yake kira da farin cikin rayuwarsa sallama ya shiga inda ya samu guri ya zauna duk da alama asiya ta gyara mata gurin kallonta ya ce ya ji jikinki ban za ta yi masa ba ta ce komai ba kamar yadda na gaya miki gobe zan tafi Nijar idan zaki bi miki shirya sai mu tafi tare gobe insha Allah za a ɗaura auren mu da Aisha to sai uban me nace sai me idan ka ga mafi uku a take wannan matsalar ka ce ta faɗa tana jan tsaki dan bayan da ya bar gidaran nan kai tsaye mami ya kira ya sanar da ita komai da ke faruwa nan da ba shi hakuri ta ce kuma za ta yi wa abba minal ɗan magana ya yi mata faɗa hakan ya saka abba ya kira minal ya yi mata tatas har ya kai da faɗin idan har ta bar gidanta ba tare da mijin ne ya ce ta bari ba to tabbas ba zai taɓa yafe mata ba Shi ne dalilin da ya saka mata shiga ta yi ta yanta. ki kula da kanki da kuma bibi na idan kuna buƙatar wani abin ki ɗauki atm ɗin gurin afra ki yi amfani da shi tsaki ta ja ta masa gurin shi kuma girgiza kai ba tare da ya ci mata komai ba ya koma bangaren standi na yi da suka shirya komai nasu tunda tare za su tafi alhaji mutallaf san da zuwa na ce ko a kawo maka abincin ne ai ɗazu da yake gidan jalil na je. mun ji tare mama ya faɗa cikin ƙaunarta to masha Allahu ina da so in maka magana Umar fa sun fara daidaitawa da Afra har ya fara mata magana yaushe ne zai turo da dan mamaki ya kalle ta ce au soyayya suke yana dan murmushi afra ta rufe fuska masha Allah to babu damuwa Allah ya sa alkhairi za mu magana da baba idan na fita insha Allah sai magana da nake so ne ke, mama akan zaman Aisha a can ni da na ce ita ta zauna a wancan gidan amma kuma duba da harkokina sun fi anan a sai nake ganin kamar gara da ta dawo nan din eh to hakan yayi amma shawara ta ka batta a can har ta gama karatun nata inda kaga an ce min jami'a za ta fara yanzu ko kuma karatun su yafi na nan sauki idan ta gama idan kana da ra'ayi sai ka dawo da ita nan din idan kuma ka ji can din yafi sai ka batta a can din eh to haka ne ya faɗa yana miƙewa yana sanin musu da asubahi za su tashi duk inda mummy ta yi wa Minal faɗa da nuna mata kada ta sake ta zubar da cikinta da nuna mata irin matsananciyar matsalar da zai iya haifar mata amma ina sai da ta zubar duk wata shawara da mumi ta yi mata ƙarshe ma sai ta tashi ta ɗauki maganin bata sha biyu ba sai ta shanye duk ukun ta zauna tana kallo wanda tun bayan shanta da wasu awanni ta shiga tashin hankalin da bata taɓa zanta kanta a ciki ba don matsanancin ciwo ne na baya ya sarƙe ta haɗe da mahararta ga wani irin zazzaɓi da ya rufe ta kuka ta saka amma sanin abin da ta yi sai saka bata kira kowa ba sai ta yi shiru da bakinta wai kukan me yake yi ya bi da ta zo 'yar uwar mahaifiyarsa ce daga chadi suna shiri sosai da mamansu Aisha dan su Aisha kusan suna zuwa idan ta kama duba da yadda Yabi ke son mahaifiyarsu da kuma kaunarta dan ko da ta ji mutuwar ta fi kowa girgiza nan tubure sai an bata yaran duba da wani rikici da ya barke a kasar ne Allah bai bata damar zuwa ba har sai watan da ya wuce tana gidan da dada duba da mahaifiyarta da ta dada ɗaya ta sha nono da suka waɗaya ta faɗa tana dallawa Aisha harara ba na son da dada mama Yabi ki ji wata shegantaka ta faɗa tana dariya bi, kin fi takura wa yarinyar nan wallahi kin takura mata menene haka takura ta ina mama bayan rigima irin ta Aisha saboda Allah wannan kyauta da ta samu ai abin a gode wa Allah ne nan afar ta ce matarsa ta cika mace ba dan babu abin da ta iya ta kuma samu damar nan sai kuma aka ce ta yi wasa da ita soyayya a da mu a hankali take shiga to ni dai wallahi zan gaya miki gaskiya idan zaki zauna ki gyara rayuwar aurenki ki kula da mijinki to ki idan kuma za ki tsaya shirme ne da shiririta to sai ki ta yi babu ruwan kowa kina ganin yan uwan uwarki da uban naki ba su na miki komai ba ki shiga gidanki ki dafa kanki asiri ki yi hakuri ki dan zama sai da hakuri ko da ko za ka zauna ko da kai ka haifi mutum sai ka yi hakuri da shi na zaman da aka ce ibada murmushi da ta tana kuma ƙara godewa Allah da ya kawo mata yabi dan ta kasa wa Aisha faɗin komai duba da ganin kamar za ta takura wa a Allah ni bari na je kafin masu kayan abincin can su zo to mama sai na fito na kama aikin a hankali aisha ta riko hannun mama ya bi, ta ce ina tsoron komai mama har da matarsa da shi kansa gwari yan uwansa su suna suna murmushi bi dai ta ce haba aisha sai ka ce ba maman ki ba wace ce za ta baki tsoro kishiyar da an da an gaya miki ta yi wa kanta cikas a gurin mijinta ai bari na gaya miki dole salo na girmamawa biyayya su zaki buɗe shafi komai kanta. kar ku yi a gabansa idan baya nan sai ku yi yanda ya kamata amma banda a gabansa kin ji mene ne baki da shi a jikinki Aisha da wannan jikin da kaɗai sai kin fita namijinki wallahi duk wasu salo na bare ki ɗauka ki saka a kanki ka iya sarrafa masa nonuwansa da gabansa har ma da yanda zaki shi sauran rufe fuska Aisha ta tana jin kamar ta nutse saboda kunya ki ji kunya ki ban hana ki ba amma gaskiya ce sai na gaya miki maza suna son bariki idan zaki ɗauki halin yan bariki to yanzu zaki mallake mijinki wallahi ki iya tsotsan kan sa nan da za ki ga ya miki kuma ba lalle ki kaɗai abokiyar zaman naki tana yi ba sannan ki iya tsotsan gabansa don ba haramun bane ba wasu mutan suna son mace ta yi din su don wani sokin yana daga cikin abin da yake saka shi gigicewa da ki dimewa ki iya sarrafa harshe wajen magana da girmamawa wai wannan kayan matan bane ne kaɗai har da barikin a aikace ki kashe shi da romansin kowane fanni yanzu ki ya zama bawanki ba ki sani ba rayuwa da kishiya da wahala amma na san ki sarai kin san me nake nufi maminki ko mata ɗari ake karo mace to babu makawa za ta iya zama da kowace yanzu kin ga wannan tsumin da zan baki shine na infection din ga yadda na haɗa shi ko gaba sai ki haɗa da kanki ko maganin sanyi na maza da mata turmeric one spoon kanumfari one spoon citta one and a half spoon albasa da farnuwa one spoon kimba two spoon habbata da one spoon tsinken zogale one spoon zuma liman tsami kwata ki haɗe su sai ki dafa a dinga sha safe da yamma za ki ji daɗi a jikinki sosai tashi mu je masu kunshin sun zo ba karamin gyara aka yi Aisha ba don ku tun daga kitsan da aka yi mata da kunshi abubuwa ne da suka ƙara fidda kyanta ainin haka kowannen sai ringa yabanta ita kuma tana ta jin kunya ta sani ba za ta ce tana son auren ba amma kuma ba za ta taɓa cewa ta tsana auren ba duba da wasu sababbin nauyin da take ganin sun hau kanta sosai ga kuma wani ƙarin ɗaukaka da take ganin ta samu wai wanda ƙasar ta take yabansa da kuma bashi lambar yabo na ɗaukaka da wadata yau ita ce ta zama mallakinsa murmushi kawai ta tana ƙarasa wanke lallan da ke hannunta tana jin dada na ƙwalla mata kira ta amsa haɗe da wa ɓangaren dadan tana faɗin uwa ta maganin kuka na gani nan zuwa shi suka dada take ƙaunarta don kuwa haifa aisha ta to tabbas ƙarshen ƙauna da soyayya da za su nuna wa juna kenan rungumi ta dada ta tana faɗin da kin fi ni garin jiki ba da yawo goya ke zan yi in hana kowa kallon ki don masha Allah kina da kyau Aisha sannan kin yi kyau Rabi fuskar ta tana dariya ta ce kai dada wai ku ta cewa haka ina wani kyau kullum mama na kafin ta sai ta ce min kazama yayi babu ce mai tsafta Ya yabi da shigo take nan ce? to ai ba ƙarya ta faɗa ba kazama ce ta bugawa a jarida yanzu dai da ta gyara ki shi yasa ni karɓi nan ki shanye da ɗan mamaki ta kalle ta ce, menene to tana turo baki wanda da yake gani haɗin kuka ne yarinya za ki gode min gaba in dai kina haɗa kuka rabin cokali da ruwa kina damawa ki shanye to bayan maganin da za ta yi miki a 'yan cututtukan nan na zamani za ki gaba ki da su magani ce babba Mucan da muka gane ta kenan idan miji na nan ka dama ta shanye sha yanzu magani yanzu yi Aisha ta yi alamin ita ba ba ta sha da da ta lura da haka ta ce karbi ki shayar albarka kin ji karba dai ta kafa kanta ta shanye dan Allah mama ya biki banda da magungunan nan ni fa haka kaina ya fara ciwo da ce ta ce ki rufe min baki ana miki gata ba ki gani ni ba ni wuri. murmushi ta zauna sannan suka shiga yi mata kwalliya duba da yanayin tsarin bikin da za a don ku da autan da ya zo daga Egypt haka ya ce komai ita ma sai an yi mata ya yi daban da dina, amma sai an yi haka mu shi suka sada da aka hada aika zuwa dare kawai Abinda da bata sani ba ba karamin shagali da ta saka shi ya tsara ba dan babban filin gidan na ajiye motoci nan aka yi decoration mai kyan gaske ko ina ya kawata da yamma lis masu gyara mata fuska suka zo ta shiga auren su baki da ratsin kaloli ba karamin kyau ta yi ba dan magana budiri ma ba a magana ƙawayenta na makaranta ko ne ta gayyata wacce ta kasance yanzu kamar aminiyar ta humi ita ce tsaye kan komai ta ƙawata shi ita da gidan wani minista ce da suka haɗa dalilin su Zainab da suka taba gayyata ta biki daga nan kuma suka kama kawanci duk da ita ba a ƙasar take ba yanzu ba bikin Aisha ne ya kawo ta shagali aka yi na gani na faɗa sai jan karfe tara sannan aka watsi masu kwana kuma kowanne ya fara neman sa can babban falo din, da dare da autanta duk da ya kai shekara kusan arba'in da biyar amma auta take ce masa suna zaune suna lissafin kayan ɗakin da aka jera mata a gidan nata yanzu auta menene bai cika ba ka san baki shi da gidan wasu ce ba za mu kai ta tozarta ba can na aika kuɗi mu tallaf din ya dawo min da shi murmushi yana kallon mahaifiyar ta sai ce ranke daɗi babu wani abu da bai cika ba komai da komai an saka wa kuma jikaki, ko yar gidan masu ƙasa za ta iya karawa da shi ya bi ta siya mata rantsatsun kujeru don ina tunanin sun yi wa. gaskiya ga wanda muka saka komai ya cika a ta. Allah ya ba ku lada cike da jin daɗi da ta ce Allah ya maka albarka auta inda kake son farin ciki na Allah ya so naka wallahi ba zan dine muku addu'a ba da kai da uwarsu mutallaba kun bani kamar ba gobe Allah ya biya ku da tukwicin aljanna murmushi yana amsawa da amin sani amsa sallama Aisha da ke shigowa ta sami gefe guda ta zauna tana ƙara gaishe da kawo Aisha wannan kyan haka anya angon zai gane ki auta dinga hadawa da masha Allah kada a cinye diyata mana murmushi yace sani yarinya kirki an gama miki jeran komai kuma kina da sanin wani satin ne zaki fara makaranta ko sai ki mai da hankali dan Allah ki zauna da mijinki lafiya duk da na san baki da fitina da kina da shi da ba za ki iya zama da dada ba na sani amma ina so ki hakuri ki da kanki akan komai saboda rayuwar duniya ma hakuri ke tafiyar da ita kin ji an zuba miki komai a ɗakin ki komai an gama ya nuna dada ya ce farin cikin ki dada shine nawa Aisha kuma kina daga cikin farin cikin ta dan Allah ki zauna da kowa lafiya kin ji insha Allah kawo dada ko ku ba za ku taɓa kuka da ni ba kun zame min tudin dafawa kun zame min jigon rayuwa kun haska rayuwata da abubuwa da dama abin da kuka yi min Allah ya ninka muku shi na da dada ta kuwa sai dai aljanna da zan ta roƙa mata hannu kuma ga Allah ta faɗa tana goge hawayenta to ni dai ba wannan ba auta ba san mutallab take yi ba kai mata fada soyayya soyayya ba ita bace zaman aure kada ta zata abin da take kallo a fim shine a ciki murmushi Aisha ta ce duk abin da data take so Aisha ma tana son shi ballantana masoyinta kamar ya mutallab murmushi ya ce wannan magana da ya tsakaninku na tura miki dan kuɗi da mota na so siya miki sai da ta ce a a baki ma a ki a kyale motar nan godiya Aisha ta yi masa sosai da sosai kafin ta koma ta dan ta bawa yabi labari ita ma ta yi mata godiya ta samu ta wanke kwalliya saka kwanta da mugun mamaki ya saukar da idanuwansa akan abin da ya gani sosai ran sai mugun ɓaci jikinsa ne ya shiga rawa kansa yana kokarin kwancewa saboda tashin hankalin da ya gani jini ne menene gudan jini a hankali ya saukar da idansa akan minal da ta gama jigata ga uban azabar da ta sha da alama ma hankalinta ya gushe dan sai ta tsinci kanta da yi masa dariya tana faɗin na cika alƙawari na cire tsinannen cikin da ke jikina da mugun zafin kai ya kifa mata marin da ta yi ƙarar da tanta da afara da ke waje suka yi saurin shigowa dan su sun daɗe da shiryawa shi suke jira haba mu dan Allah suka taka kai mata illa baka ganin halin da take ciki ne ka duba baka ga yanzu bilidin take minal ki je gida ba zan iya zama da ke ba ya faɗa yana ficewa sannan ya koma bangaren sa ya fashe da wani matsanancin kuka saboda yadda ƙwallon fare da cikin nata menene soto menene kaunar da ta ce tana yi masa ta yaɗa biyun da suka fi na damu ne ganin tsaf zai iya kwanciya ga flat ɗin sauran wani awa sai kawai fitar daga bakin fad ɗin ta ce ki tafi gidanku na haka ji da halinki ya ƙara faɗa yana buga mata ƙofa a dan mamaki fara fita ta bata ce kan zalba don kowa mafarki ba ta taɓa kawo mutallab zai iya cewa hakan ba hakan ya saka ta kalli tanta ta ce Allah ya isa tsakanina da ku kun raba ni da mijina kun ji daɗi ko ganin tanta za a zage ta sai ta tashi da shige wadda bata ce kan zalba haka direba ya ja a jib suka tafi duba da ba da jilli za su ba za su same su a can kokari kawai yake yi don baya jin zai iya karasawa kasar jinsa yake a cikin wata duniya sabuwa mai cike da takaici wayar da ta ja ta kira umma bugu ɗaya ta ɗauka ta ce ya ce in je gida fa umma na cire cikin tun jiya da daddare don ina so ya gani ne ya saka na tashi daga gurin murmushi umma ta yi hada dariya wannan shine daidai kin ga kin hukunta shi cikin sauki ki kuma yi kokari ki bar masa gidansa yayi auren sa idan ma sakin ki ga maza nan a umma ban san saki wallahi ina son sa Au haba, Allah da shi ki ban masa gidansa. Menene a cikin gidan in ban da jaraba? Ki je can gidan ubanki da yake da yanci, ki yanda yake so. Shi kuma za mu je kauye saboda shi. Hakan ya sa Minal ɗin da ji mugun sanyi a cikin ranta da daɗi. Yau alƙawari ya cika an ɗaura auren matalab Asad da Aisha, inda kan gama manyan masu kuɗi da 'yan kasuwa suke shiga da fice a cikin masallacin suna masu taya shi murna yana godiya gare su. Sanye yake cikin wata shiga mai ɗaukar ido da kyau, haɗa da ɗinkin da ake da ash ko ina sai zuba ɗalli yake yi da walwali ko ba gaya maka ba ka san shine angon cikin gidan da yake da yan uwa da abokan arziki kama daga dangin mahaifiyar su, har ma da dangin mahaifi mamaki ne ya kama kannan mahaifiyar Aisha da yayin mahaifiyarta jimui mai kuɗi za ta aura yanzu ma suna karamin falo ɗin dada bayan sun gama cin abinci ni kam dada wannan haɗinki ne ko in ji ɗaya daga cikinsu da ke magana da ɗan murmushi a bakinta. gadi ya fi ƙarfi na ai, ina gaya miki yaro da ya so ya zube min da ciwo saboda soyayya? ai shi mijin nata ke mata san masha Allah ɗaya daga cikinsu da abin yake mata takaici da bakin ciki ta ce yanzu shi duk yan mata sai yan mabaraci zai je yana so da ce ta dan yi murmushi ta ce har yake kokarin mutuwa saboda ta ba kin san shi lamarin aure babu ruwansa da komai na rayuwa da jarabawa yana zuwa ana yin sa ne a sanda ubangiji ya amince to da dai an ce ai mai mata ne ko ashe mijin wata za ta aura dariya ya bi dai a karo na farko ta ce ashe wata na auren mijin wata an yi wallahi na da takuwa mijin da take aure duba da daga hakarkarin mijin aka yi ta ai mu da yake muna da ilimi ba mu san wannan ba tunda babu aya ko hadisi babbar yaya ta ta jiranta ya kara ɓaci sai cewa dai dubu dida da babu kuɗi ga wannan dubu ishirin ce muka haɗa dan kan ba za mu iya mata na kayan gado ba gaskiya sai da da ta yi musu kallo sosai duk da zuciyarta ta ɗan soso sai kuma ta karɓa ta ce ta tabarakallah masha Allah hakan ma ai an gode kun yi ƙoƙari a gaya masa dai ai ta bai da komai kar ya tunanin za a cika masa kaya da gida don ba su bar komai ba Ya bi? da ta ambata tana faɗin tashi kuje suka gidan Aisha ko kafin mazan su shigo Ko su ko suka yi hanzarin tashi suka biya bi ta saka lama yafi suka nufi kofar gida ganin ba su ji an ce a tafi a mota ba sai suka ce mama yabi a kafa za mu je gidan nata ne har da dariyar su bata ce musu komai ba sai suka ga tana nufar tamfatsi tsan gidan da kowa ya shigo a estate din sai ya kara kallon sa dan babu kamar sa mamaki ne ya kama su ganin ta tura wata katuwa kofar alfarma masu gadi suna ta gaida ta tun da ke filin motoci ta shiga murna ganin su afra na gaishe su su kam sun kasa komai ma saboda mamaki kin ga iyayen Aisha ne na rako su zuwa bangaren nata za su gani to masha Allah ku isa bangaren nata sannan ku da zuwa dan ta fada cikin da girmama su tunda suka shiga kocin sai ta rina kanta sauran da ke tunanin kocin su tana auren masu kuɗi sai kocin ta kasa magana daga ƙarshe ma kasa zama suka yi suka fita can kuma gidan bikin Aisha ta cika da cikin farar shadda amma ta dinkin alfarma na gani na faɗa duba da za a kai wa abokan ango abinci haka da suka yi sai da suka kai musu sannan suka dawo lokacin da mutallab ya shigo kasa motsawa waye, saboda inda ya gama tattasa ta ƙara wani irin kyau masha Allah a dan hankali ya shiga gaishe gaishe har ya ƙarasa inda take tsaye ita ma ta shiga kallon sa sai kuma ta dan murmusa tana faɗin da zuwa tabbas ya yadda soyayya gaskiya ce yanzu dan duk wani zafin da ransa yake masa bisa abin da Minal ta yi masa sai ya ga ya kau gaba ɗaya ƙarshe ma jawo ta yi gaban mutane da ke ta musu hotuna kala-kala Mrs. Mutallab Asada murmushi kawai ta yi Dan ta ɗauko kanta alƙawarin faranta masa ko da ita ba ta so don abin da su da suka yi mata ba za ta taɓa watsa musu ƙasa a ida ba don haka sai ta ce masa mijin aisha murmushi ya yi haƙoransa na bayyana nan suka shiga hotuna kala-kala daga baya kuma yi gurin dada masha allah ta tabarakallah haka dada ta faɗa tana murmushi cike da dubin masoyin nata kuma jikanta wanda take jin soyayya a cikin jininta sanda zuwa babban mutum sannu barka barka allah ya sa wa auren nan albarka ta faɗa tana riƙo hannunsa murmushi shi ma mutallab yayi yana gaida ta haɗe da samun kasan kafe ta zauna to mu tallaf ga jika ta nan amana dan Allah a kula min da ita kada ku haɗu kai da matarka a zalunta min ita ga ta nan ba uwa ba uba babu kowa sai mu gare ta ka duba girman Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka kula min da ita yarinya ce karama dole wasu abubuwan sai ka kau da kai an kuma haɗa da nuna mata daidai insha Allah da zan kula da ita ya faɗa kansa a ƙasa sana'a lokacin da ka ji ka daina santa ka kawo min abata ni ina santa murmushi yana kallon dada da yanayin maganar ta har ta gama yi masa faɗan sannan ya baro ɗakin a fara da ta shiga sak irin ta yan uwan nata nan ta ja hannunsa aka shiga ɗaukar hotuna ana murmushi kallon aisha da ke gefe ta ita ce an ta aisha ki zo a yi mana mana dan maki wuya ta yi alamun ba za ta zo ba ya yi mata magana a fara ta faɗa hakan ya sa tallafi zuba mata idanu sannan yi mata alama da hannu akan ta zo tare da dalilin da ya saka take jin kwarjininsa ga wata ta mika wa jakar ta taso da ta so sai tansa sai zira hannunsa ya riko ta ya rungume ta wanda ya saka dukkanin su matsuwa don ita ba za ta ji abin sai da suka gama hoton sannan ta zami suka shige cikin ɗakin don har ga Allah ta gaji ɗayan ɗakin da babu mai shiga sai yaranta da ita ta shiga nan ta zube a kan gado daga can ta jiyo muryar mama hannun ta dauke da wani kwano ina ta neman ki a shi kina nan kallon mama ta yi da gajiya sosai ta ce na gaji mama tun asuba ban zauna ba ku karbi wannan da huwa zakara ce na yi miki ki maza ki cinye da tas ta faɗa tana miƙa mata hannunta bari ma in gaya miki yadda ake yin ta ko da gaba idan kina so ki zaki zaki samu ci da zakara attaruhu albasa da tafarnuwa saiwar malmo two spoon saiwar sanya half spoon sassaken ɓaure one spoon saiwar zogale one spoon cinnamon one spoon farar biya rana half spoon yajin mata half spoon cardamom one spoon ganin fari half spoon turmeric half spoon rehan doya scent leaf one spoon ganyen ni'ima one spoon riɗi riɗi spoon citta half spoon sai ki haɗe su idan kin haɗe sai a dafa su su da hulugu wannan haɗi na ƙara mace ni'ima sosai ta ciki da waje don haka karki wasa da shi ba tare da Aisha ta ce mata komai ba ta karɓa ta fara ci ko da yunwa take ji kawai sai ta ji yayi mata daɗi tas ta cinye shi kafin kuma ta ajiye kwanan tana faɗin mamu ciki na ya cika da yawa haka ke so a yi albarka karɓi wannan tsumin ta baje ɗin ki haɗa da shi karɓa ta sai ta ji ɗan bauri a bakinta hakan ya saka ta ɓata fuska ta ce shi kuma menene wannan kallon ta mamaya bi dai sannan ta ce inda kina neman maganin sanyi da kuma saukar da ni'ima kika samu wannan ta baje ɗin to an gama magana yana maganin sanyi yana kuma maganin mata sadida kin san da me ake yin sa girgiza mata kai ta yi alamun a'a ba ta sani ba gaskiya da sassaƙin mangwara ake yin sa kin san cikin sassaƙin mangwaro wanda ake kira da kalgo daga kanta aisha ta ce eh na sani mama to shine ake wankewa a jiƙa shi na kwanaki sai a kirba a turmi ko kuma ki markaɗa a blender ba a cika masa ruwa za ki ga ya koma kalan madara sai ki jika ganin bari ki zuba a ciki za ki iya niƙa kwakwa da dabino ki haɗa da minnas shi ma ki zuba a ciki sai ki saka sukari ki tace ki dinga sha wallahi yana da matukar kyau gaba duk na san ki neme ni a kansu ita dai shiru ta bata ce komai ba to tashi ga ruwan wanka na kai miki ki wanke kowanne sako da lungu na jikinki kin ji amma mai bi za ta fita sannan ta dawo ta ce kin yi shefin kuwa kallanta Aisha ta da dan kunya ta ce a'a kina me haka zaki zauna kina mace da gashi tukus a gaban ki bayan gashin nan na gaya miki kazanta ce kuma ma dauki ni yake ba ta samun gurin zama inda ya kamata ga tara datti ki daina barin gashi a jikin ki dan wannan santsin yana gyara maza kai amma wai ba jin kunya ta kun ke sawa yaran ku suna aure amma ba su san al'iblar su ba abin da ya kamata a ce su suke wa mazajen su sai kiga matan waje ne suke yi musu ta yaya ba za a samu matsala ba babu uwar da za ta zauna ta gaya wa yadda abin da maza suke so sai dai a zauna a dinga haɗa su da kalmar ayi haƙuri ayi haƙuri kaɗai daga ranar da miji ya ga wata yar barikin ta gaya masa kalmar da ya kamata matarsa tana gaya masa sai ku ji ana kiranta da yar iska shi kuma miji amana duk me ke kawo cin amanar maza ai wannan barikin ne da matan gidan ba sa yi musu da an yi magana su ce ba su iya ba a wannan zamanin ai sai inda karfin ka ya kare gurin wayar da kanka ko da auren zai zo ya tare kin ga ke makin zama ai cikakken mace amma musannan da yake ganin su babu wanda baya san kalmar banza babu kuma wanda baya san mace da ta iya kalorin kwanciya da iya sarrafa sa menene a cikin barikin da mata suke gudu idan ba shi ba kunya ai ita ta karmu yanzu wata da zaki ce ta gaya wa mijinta irin da detox din nan sai ki ji ana wani batun tana faɗin haramun ne bayan ta manta babu hijabi tsakaninta da mijinta na kuma aisha ta shiru karatun yana shigar ta ga shekara nawa da mazajen mu amma har ba su daina mu a makwancin su ba ba wai ba mu samun matsala ko sabani ba wannan dole ne sai dai duk wani sirri na bariki shi muke yi musu domin faranta musu da kuma karin jin daɗin mu ma gashi dai ni zan je akwai abin da zan yi gashi mun foda din nan ki yi askin gaban ki sai ki shafa zaitun ga tararin tsugunnan na kawo ki dan Allah ki turare jikinki da wancan turaren kin ji bari na je na dawo ka samu kana Aisha dai sai kawai jin kuka ta ya ciko idanta a duniyar ka samu wanda ya damu da damuwarka hakan ma ni ne nan dai iyayenta addu'a sannan ta fada ban daki mummy da ke gefe guda zuciyar ta kamar ta fashe saboda bakin cikin lamarin kallon dadi ta yana gyara zamansa shi ma rai a bace ce ni zai wulakanta wa diya akan yana ji da kuɗi to wallahi bai isa ba babu mai wulakanta min ita amma dai dadi da ka ji ta bakinsa ko wani bugun kallo ya mummy ya ce ta shi bani guri malama na lura duk wani lamarin yarinyar nan ba ta damuwa da shi bayan marin ta hada dukan ta yi fa gashi da zai yazo har ta rasa jikinta sannan kuma ya ce ta tafi gida idan yana takama da arziki ni so nake na san yaushe yayi dan na bashi diyata ba haka na ce wulakanta min ita ba minal da ke kuka munafurci ta ce kuma dadi har haka ya ce wai ai koro na za ka yi idan na zo gidan ubanki ne nan ki zaman ki idan ma kin ce kin fasa auren ba matsala bane ba alhamdulillah to yanzu kar gida nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamun kashi na arba'in ku da kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma yana ra'ayin ku tambaya cin yara korafi ko bawa haka zalika ku da mi sharing a group groups ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni maman Sidra to na san dai yau a ce kuma Sidra da me aka zo mana to da sabulin tsarki na zo miki nace kina amfani da sabulin tsarki ko har yanzu to Shi dai wannan sabulun tsarkin masha Allah mun inganta shi da magunguna sosai kusan kayan mu is natural baya bada matsala sai dai yayi gyara sosai ma. Sannan gurin nan fa ya kamata ko da yaushe a dinga tsaftace shi ko baki da infection barantana yanzu infection ya riga ya zama ruwan dare. Shi yasa muka yi wannan sabulun masha Allah ko baki da infection ya kamata kiyi amfani da shi. sannan ga masu fama da matsalar infection ƙaiƙayin gaba warin gaba ƙuraje fitar farin ruwa so duk wannan sabulun zai taimaka sosai saboda yana maganin infection sosai da sosai kamar yadda kuke ganin shi ko ina zaki iya yawo da abinki zaki iya sa shi cikin jaka ki yawo da abinki saboda musamman ma idan kin fita biki suna ko wani gurin ma banɗakin haɗaka yana da problem sosai da sosai kowanne zai je ya tsuguna sannan ana ake ɗaukan wa'insu cututtukan ma Allah dai ya bamu lafiya shi yasa muka inganta shi da wannan roban wanda zaki iya sa shi a cikin jaka abinki ki yawo da shi duk inda kike so duk inda kika je kika tsugunna so kina da kariya <laughs> kina da kariya a cikin jaka insha Allah zaki ɗauka ki wanke gaban ki so koda ma akwai cuta a gurin kin ga miki magani don an ce rigakafi yafi magani ko ba haka ba masha Allah ga masu kuma sari mun muku wannan insha Allah da ƴan sari gashi wannan mun yi shi sai na sa shi akan farashi mai sauƙi insha Allah yanda kema in kin siya zaki samu naki sannan wannan muna iya bada shi ne da kan rabin dozin abinda yayi sama ma'ana guda shida zuwa sama sha biyu ashirin da huɗu dai yanda yake buƙata masha Allah